ce qui a parlé ainsi, euh, qui pense ainsi bien sûr de Rolling Stone. Les Stones sont euh, véritablement le plus grand groupe de rock de la planète et ils le seront toujours. Hein. Ils seront aussi les derniers. Amurka ke magana daga a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi na yammaci kenan agogonmu a nan gundumar Colombia. A wannan rana ta Asabar 27 ga watan Yuni shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto a kan irin yunkuri da mata suka fara yi a jamhuriyar Nijar na shiga aikin soji don kare ƙasar. Sai mu kuma duba na duke tsohon ciniki noma a Najeriya. Ba labaran duniya da rahotanni, Ibrahim Ka'almasi Garba zai shigo don ya gabatar mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Bayan nan muna tafe da labaran wasanni a takaice, amma dukka kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. jami'an kasar afghanistan sun ce wani bom da ya fashe a gefen titi a birnin kabul ya yi sanadiyar mutuwar wasu jami'ai biyu na sanya ido na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta kasar hukumar kare haƙƙin bil'adama mai zaman kanta ta afghanistan ta ce jami'arta fatima khalil mai shekaru 24 da kuma direbanta suna tafiya ne zuwa ofishinsu da safiyar yau asabar sa'ad da motar su ta daki wani bom da aka dana a gabashin babban birnin kasar. a wata sanarwa da ta fitar hukumar ta yi allah wadda da harin tana mai cewa lamarin ya girgiza ta ainihin na rashin da ta yi na ma'aikatanta ta kuma kara da cewa wajibi ne a yi binciken gano masu hannu a lamarin a kuma hukunta su ba wanda ya dauki alhakin kai harin ya zuwa yanzu wanda shine na baya-bayan nan a munanan hare-haren da ake kaiwa a kabul a 'yan makonnin nan waɗanda ba wanda ya dauki alhakin kai su sun ko hada da hare-haren da aka kai wa wasu malaman addinin kasar biyu da wakilan kungiyar farar hula da aka kashe a makon jiya a can baya dai 'yan tada kayar baya sun kai jerin hare-hare a kan hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a kasari kuma jami'an afghanistan suna ɗora alhakin tashe-tashen hankali akan mayakan taliban yunkurin majalisar dokokin amurka na amincewa da yin garan bawula kan dokar 'yan sanda a daidai lokacin mutuwar ba amurke bakar fata george floyd a hannun 'yan sanda ya tsaya cak duk kuwa da gagarumin bukatar da 'yan majalisar daga dukkan bangarorin jam'iyyun biyu suka nuna na yin sauyin tare da goyon bayan 'yan republican uku majalisar wakilai mai rinjayen 'yan democrats ta amince da kudirin na yin garan bawul a ranar alhamis to sai dai kudirin ya kasa tsallake zauren majalisar dattawa mai rinjayen 'yan republican inda shugaban masu rinjaye mitch mcconnell ya yi watsi da bukatar ta 'yan democrats na karfafa yanke hukunci akan matakin majalisar dattawa ya ce tun kafin ma a gabatar da shi domin tattaunawa a kai wannan tsaikon dai ya bayyana irin rarrabuwar kai na jam'iyya a washington wanda ya sa majalisar ba za ta iya zartar da wani abu bisa muradin amurkawa na yin garan bawul ga tsarin 'yan sandan ba da kuma sauran lamura kamar na shigowar baki da mallakar bindiga. al'ummar amurka baki ɗayansu sun goyi bayan matakin sake fasalin aikin 'yan sanda bayan mutuwar george floyd wanda ya mutu bayan da wani ɗan sanda ya danne masa wuya da gwiwar kafarsa na tsawon mintuna tara duk kuwa da cewa ya yi ta kururo da cewa baya iya numfashi majalisar birnin minneapolis a jiya juma'a ta amince da wani kuduri na sauya dokar birnin domin ba da damar rusa ma'aikatar 'yan sanda biyu bayan yawaitar sukan lamirin jami'an tsaro akan kisan george floyd dukkan kuri'u goma sha biyu sun amince da kudirin wanda shine matakin farko na lamarin da ke fuskantar babban kalubale na kai gaci a kuri'un da za a jefa a watan nuwamba inda masu zaɓe a birnin za su yi matsaya ta ƙarshe haka kuma lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da aka sami wasu harbe-harbe a birnin mafi girma na jihar minnesota wanda ya harzuka 'yan birnin da dama dangane da rusa ma'aikatar ta 'yan sanda sabon ƙudurin wanda zai sauya ma'aikatar ta 'yan sanda da wata sabuwar hukumar samar da tsaron al'umma da kare tashe-tashen hankali wadda har yanzu ba a kai ga yin cikakken bayani akan yanayinta ba za ta je ne a gaban kwamitin shata manufofi da kuma hukumar tsara dokokin birnin domin a yi bita a kanta kana daga bisani 'yan jihar da jami'an birnin su shigo a ciki jami'an tsaron minneapolis sun fuskanci babban matsin lamba tun sa'ad da bakar fata george floyd ya mutu daure da ankwa a ranar 25 ga watan mayu bayan da wani jami'in 'yan sanda ya danne masa wuya da gwiwar kafarsa na kusan tsawon mintuna tara. gaida na sanyin na da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc labaran duniya sai babin rahotanni. Ayyukan ta'addanci a duk faɗin duniya shine abu da ya fita da hankalin jama'a wanda har yakan kai ga sa al'umma bacci da ido ɗaya a wani abu da ba a saba gani ba na ɗaukar 'yan mata su shiga aikin soji a jamhuriyar Nijar. A bana sai ga kiɗan ya canza, ko me ya ja hankalin 'yan mata da samari shiga aikin soja a ƙasar. Ga Haruna Mamman Bako ɗauke da ƙarin bayani. ta la'akari da kalubalen tsaro da jamhuriyar Nijar ke huskanta daga yamma daga kasar Mali daga arewa da kasar Libya daga kudu da 'yan Boko Haram na tarayyar Najeriya da 'yan bindiga daɗi da barai musamman na shanu da masu garkuwa da mutane hukumomin kasar na jamhuriyar Nijar na ci gaba da 'yan ɗamara ba gudu ba ja da baya domin kare wannan kasar ta hanyar karfafawa matasa da su shiga aikin soja a garin birnin Kwanni madam Monique ita ce ke kula da shirya wannan aikin na ɗaukar matasa aikin soja domin su ba da gudunmuwarsu ga kariyar wannan kasar A yau da sahe wurin aikin na ɗaukar aikin soja ta yi mini karin bayani. Wannan rubutun soja dai mun yi shi tun ba yau ba mun tsaida. Yau ba mu ɗauka ko guda waɗanda ka ɗauka su ne mun kai kira su yanzu an sa su gudu. Muna fata kuma Allah ba mai gabon sa'a. Mutum dari uku da goma sha shida muka rubuta bana. Akwai maza akwai mata. Da ma ya kamata a ɗauka tun Fevriye ma. Don saboda korona ce an ka kai wa haka. In ba kan shaka a ne shekara duka ana doka da wuri bana daina saboda na ya kai wara haka abin da muka jira gare su waɗanda in su Allah cishe su Allah ba su sa'a da rabo in sun ha aiki Allah taimaka ya kama musu ya kama mana mu duka sai dai abin mamaki a wannan karon shine irin yanda matasa mata suke neman ko ta halin kaka da dauke su aikin soja domin a cewar su su sadaukar da rayukansu wajen kariyar kasar su kuma na haɗu da waɗansu daga cikinsu a wurin aikin na ɗaukar soja Abuja kamar yadda za ku ji. Sunana Nafisa, Allah saboda ya bani na. saboda na gani saboda kariyar lahiya, kuma za ni taya Ubangiji Allah ya kare mu, ana ji daɗi, kuma Allah Ubangiji ya tsare kowa, ku sha ma Allah, Allah zai bani iko in kare kowa. Shafa, kawai ya bani na. Muna son mu kare ƙasar mu na da lahiyar mu. Kare to duwa da adda matsalar tsaro Allah shi ga kariya. Hausawa ke cewa karshe ya tahi, to ni ka tsayar da ɗan muɗa, tunda har matasa mata na neman shiga aikin soja na tambayi samari maza menene dalilansu na neman shiga wannan aikin a daidai wannan lokaci da maganar tsaro ke ɗaukar hankalin hukumomin jamhuriyar Nijar. Gaskiya ina jin daɗin ganin Allah bani sa'a na sa tiren soji na kare ƙasa ta kuma. Suwaranas saboda ina jin daɗi ina jin daɗi ina so kuma ina son masu son shima duka. To wallahi akwai matsaloli don shi ne muke so mu muje mu sa ƙarfin gwiwa mu ƙara don dai a samu tsaro duka. Ɗaya daga cikin uwayen yara matasa da ke nema a ɗauke su wannan aiki ya yi mini bayanin dalilan ƙarfafawa matasa 'ya'yansu da su rungumi aikin soja a daidai wannan lokaci ga Alhaji Salisu mai albasa. Abuna wanda ya san dai kowa ya san cewa zaman lahiyar ƙasa sai da soji. Don haka abin da muka roƙo ga su yaran waɗanda aka ɗauka su da niyya bisa ga lalle duk wanda ka tafa kamar ka ba da rayuwarka ne na tattalin jami'an tsaron ƙasar ka kuma in ka tafi tsaron ƙasar ka yanda ka san wanda ya wurin jihadi duk da wani abu ya same ka ciki in dai bisa ga tsakani da Allah kake kuma zan gwargwado kana addini to insha Allah kai ko tamkar wanda ya shahada ne wanda ka san kai shahada shi ya samu ka son koyo shi shi zan suna bisa ga niyya ta tattale na tsare ƙasar mu ci gaba da ƙara yawan askaran wannan ƙasar zai sa cikakken 'yan ta'adda ya ƙara murdawa domin sanin irin tanadin yunkurin karya lagonsu da kasashen yankin sahel ke ci gaba da yi in ji wani tsohon a ajidan shaf na soja mai ritaya da muka hiranta da shi au da safe wanda bai so na naɗe muryarsa ba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar bincike da dama sun tabbatar da cewar karfin tattalin arzikin ƙasa na ta'allaka da yadda ƙasar ta ɗauki noma domin kuwa duk ƙasar da ba ta iya ciyar da kanta to tana cikin babbar matsala haka zalika samar da iri ko taki da sauran kayan inganta noma shine mafitar talauci ga al'umma. Damuna na ƙara kankama, kowane irin shiri manoma suka yi da fatar samun yabanya mai kyau a bana? Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa muna wannan rahoton. between grain seeds are not sold in open containers they are sold akwai bambanci tsakanin kwayar hatsi da iri shi iri ba a sayar da shi a budadden masaki sai a rufaffe kuma da rubutu a jikin shuɗiyar takarda ta gwamnati da ke nuna cewa wannan iri ne in ji shugaban hukumar bunƙasa iri mai inganci a najeriya dr philip olusegun ojo wayar da kan manoma muhimmancin aiki da iri ba shuka hatsi na abinci ba don samun yabanya also they must also carry the producer's label so that when you buy something When you buy a particular package, you must be able to trace it to the owner. So that a problem you have to. Kuma ya zama wajibi a samu sunan wanda ya samar da irin. Dan idan an samu wani cikas, za ka iya bin samu mai samar da irin. kwararrukan lamuran noma sun alakanta rashin samun yabanya mai kyau da rashin ingancin iri don a ce wasu matukar aka samu iri mai inganci zai ɗauki takin zamani ya kuma samar da amfanin gona da zai wadaci bukatun manya da ƙananan manoma Hukumar dai na karkashin ma'aikatar gona ne kuma akwai irin ta karkashin hukumomin noman jihohi da kan koyar da dabarun samar da iri na gari da tazarar da ta dace a samu tsakanin shuka. Hakanan da ba da shawari kan yadda za a magance ciyawa ba tare da cutar da shuka ba. Shin me sabuwar hukumar ke tsarawa ne daidai lokacin da mutane suke komawa noma da jari koma da fartanya kadai da niyyar rabuwa da au? Ibrahim Musa ɗaya ne daga membobin hukumar gudanarwa ta hukumar samar da irin. Duk wanda yake tsakanin Kano da Jigawa ya san White Gumal wata farar dawa lokacin da Allah addabe mu da fari. Aka samu wannan dawar a cikin kwana talatin ta take yi. Duk wanda yake yankin Kano Jigawa Gombe ya san wake dan wuri. Wannan wake dan wuri ai waken turawa ne. Kowa ya san wanda yake Kano Jigawa ya san shinkafa Jamila. Wannan shinkafa Jamila ba ta gargajiya ba ce ba. Kowa ya san masara irin masarar da ake kira hybrid wanda ake sayarwa musamman a Zaria wanda ainihin dakin bincike na harkar gona na zari yayi kuma ana sayarwa a arewa ana shuka ta kuma kowa ya sani saboda haka ba ne mai wahala ba dama ana yi bunƙasa shi ake so a yi saboda yanzu yawan mu ya karu kuma gonakin sun yi kaɗan muna buƙatar mu samu ingantaccen iri da yawa a kasuwa a ɗan ƙaramin guri ka yi shuka ka samu tsaba da yawa ba sai ka nema noma gandun daji ba ka sha wahala. san ma cikin wannan tattaunawa ka ce a gargajiyance ma na iya samun ingantaccen iri. karin bayanin da zan yi akan ainihin a gargajiyance yanzu idan ka je ka inda ake sai da tsirran fulawa zaka sayi mangoro na gidan gona kuma ba a gidan gonan aka yi shi ba shi wanda ya karanta wannan ilimin tsirran shine zai yanki wancan yanki wancan ya hada ya sa ma har za ga ya sa kamar sulata ya daure wanda bature yake kira crossbreeding noma dai shine tushen arzikin najeriya a zamanin turawa da ya samu koma baya bayan gano man fetur nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya to ubangiji allah ya kyauta yanzu kuma bar mu je ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Musa Isiyaku Abubakar daga Bauchi kan tarihin ƙasar Saudiya. Da kuma ansar Idi Shu'aibu daga Kaduna mai son jin ɗan takaitaccen tarihin ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta OPEC wadda ba mu samu bayarwa ba a makon jiya. To bari mu fara da kashi na biyu na ansoshin tambayoyin Musa Isiyaku Abakar daga Bauchi kan tarihin ƙasar Saudiya. To idan Malam Musa Abakar na saurare Ga ƙarshen amsarka daga bakin masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House da ke Kaduna, Najeriya, Dr. Salisu Bala wanda ya ci gaba da cewa. An yi jirginiya a 20 ga watan Mayu na shekara ta dubu daya da dari tara da ishirin da bakwai tsakanin wato kasar Ingila da sarki Abdulaziz na Saudi Arabia. dangane da abin da ya shafi bangaren yankin najdu da kuma bangaren kasar yankin hijaz da ke karkashin mulkin saudi arabia a yanzu a wani lokaci yarjejeniyar da aka yi shine za su yarda sun amince shi sarki abdulaziz ya ci gaba da mulkar ne yankuna gaba daya na ɗaya kenan kuma hmm. na biyu za su ci gaba da kare manufa ta kasashen gabacin duniya bisa da wani bukata ta taso irin wannan a shekara ta dubu daya da dari tara da talatin da biyu aka tabbatar da dinkulalliyar kasar saudi arabia karkashin mulkin ali saud kamar yadda muka ambata a baya hmm. cewa akwai yakuka da aka yi hmm. a waɗannan yankuna na ƙasar saudi arabia don jawo waɗanda ba sa ƙarƙashin mulkin su dawo ƙarƙashin mulkin ali saud kuma ma'ambaci waɗanda suka karɓi mulkin bayan shi sarki abdulaziz ya yi kaura bayan ya rasu a shekara ta dubu da tara da hamsin da uku hmm. amma dai ya taka muhimmiyar rawa wurin kafa hadaddiyar daular ƙasar saudi arabia ta hanyar yaƙe-yaƙe da dawo da ƙananan kabilu cikin wannan yanki na ƙasar saudi arabia hmm. To, Dr. Bala ba mamaki zai so ya san ko mecece alakar wahabiyanci da salafanci tunda ike ya san duka dai 'yan sunni ne kuma suna da alaka da Saudiya. Mecece alakar su? Alakar wahabiyanci da kuma salafanci hmm. kusan abu ne. Shi wahabiyanci aƙida ce wacce muhammad bin abdul wahab ya dasa a ƙasar saudi arabia shi kuma an haife shi a shekara ta dubu da dari bakwai da uku sannan ya rasu a shekara ta dubu da dari bakwai da casa'in da biyu an haife shi a najdu a wani wuri da ake kira oyeyina a yankin alyamama a lokacin da ya zo yana bin akida ne irin ta ibn taymiya hmm. eh, su ibn qayyim al hmm. wanda ibn Tumiya an haife shi a wani gari na da ake kira harain a ranar 26 ga watan satumba shekara ta 2028 hmm. kuma ya rasu a damascus to shi muhammad bin abdulwahab yana bin aƙida irin tasu waɗanda suke sukar waɗanda a tunaninsu abubuwan da suke yi a musulunci ya saba makayi da musulunci hmm. misali kamar ziyarar kaburbura misali kamar abubuwan da suka shafi a ah, wasu abubuwa da suke tunanin bidiyoyi ne su ana su fahimtar hmm. to da ya bi wannan akida ya kuma dasa wannan akida a kan ta aka yarjejeniya tsakanin shi da muhammad bin saud hmm. lokacin da ya jawo shi cikin kasar saudi arabia suka zauna ya ce to tun da an kore shi a can zai zauna a nan amma bisa yarjejeniya ba zai yi da wani abu ya taɓa mulkin shi ba shi kuma ba zai yi da wani abu ya hana shi yada akidar shi ba so haka ake haka aka tafi haka ake yada akidun haka kuma abubuwa suka ci gaba da wakana a tsakanin su su kuma waɗanda ake kira kamar salafawa eh. su kuma fara daga salafin salihina ma'ana wato in ce salaf abin da ya gabata malamai da suka gabata salihai na kwarai to wai su su dora akidarsu da rayuwarsu ta musuluncin su akan waɗannan akidu akan tsarin rayuwar salafin salihina magabata hmm. waɗanda suka gabata can suka shuɗe a zamanin dada can to su kuma wahabiyawa su ma nasu turbar kenan amma yan salafin salihina abin da suke cewa ne a koma a dinga bin aƙida irin ta muhammad bin abdulwahab a koma a dinga bin aƙida irin ta ibn taymiya a koma a dinga bin aƙida irin ta su ibn al-qayyim al-jawziyya hmm. to waɗannan aƙidu nasu shine suka dunkule su suka sama musu sabon suna suka koma salafu salafu salihina shi yasa sai a ce wani ba salafi ne hmm. me yasa a ce wani ba wahabiye ne hmm. saboda ba su san a danganta su da wahabiyancin to sai sunan ya canza sai suka koma ana cewa wani ba salafi ne za ga ana cewa wani a salafi ya danganta kan shi da wato salafiya shi Muhammad bin Abdulwahab ya yi rubuce-rubuce babban littafin sa wanda aka fi aiki da shi shine kitabu tawhid hmm. to kullum su a nazi a tsarin sun kafa ke da sune ne akan tauhidi kada ta Allah hmm. duk wani abu in ba Allah ne ya ce ba ko manzalin sallam shi ne ya ce ba to ba ruwan su da shi to sannan akwai majamu'un fatawa na shi ibnu taymiya wanda shi ma suna riko da shi suna amfani da shi hmm. akwai madarijin salikina na ibnu al-qayyim al-jawziya shi ma suna aiki da shi sannan akwai kashfu shubhat na muhammad bin abdul akwai usulul sitta na Muhammad bin Abdul akwai usulul iman na Muhammad bin Abdul akwai risalatu aslu dinul islam wa ta shima na Muhammad bin Abdul sannan akwai kitabul Qur'an na Muhammad bin Abdul duk waɗannan irin littattafan da suka da su akai na suke karantawa hmm. so kusan da za a iya cewa babu wani cikakken bambanci tsakanin waɗanda suke bin aƙidar wahabiyanci da kuma salafanci duk dai guda ce kuma tare suke gudanar da harkokinsu gaba daya. To, Dr. Bala daga ƙarshe ko da ike kowa ya sani amma dai eh, tun da ike ka'ida ce ta tambaya menene matsayin ƙasar Saudi? To, ƙasar Saudi ya iya cewa ƙasa ce ta musulmi. Nuna kaga akwai mamanci tsakanin ƙasar musulmi da ƙasar musulunci. Haka. domin ƙasa ta musulmi ita ce za ka samu fiye da kashi kusan kashi casa'in da tara da musulmi ne amma ƙasa ta musulunci kuma ita ce wacce ake aiwatar da shari'ar musulunci dari bisa dari to kan kasar saudiya za a ga wasu lokuta wasu abubuwan su ba musuluncin suke yi dari bisa dari ba suna yin musuluncin amma ba dari bisa dari ba in ka lura sai ka ga suna da matakin mai gida goma kuma ita ce kasar da kowace kasa yau man fetur a duniya hmm. amma ayyukan nan gaba daya suwa suke juya shi yahudawa ne da amerika in ka lura da kyau za ka ga su ne suke amfani da kasar saudiya suna tantance nawa ne farashin mai zai kasance yanzu idan ana san man farashin mai ya kara tsada za a rage fitar da man ne gaba daya misali kashi cikin kashi goma sai a rage kashi uku ko kashi hudu ko kashi biyar hmm. sai a ga man ya kara tsada saboda ya yi karanci a kasuwar duniya hmm. amma cewa suke juyawa kashi goma sha shida na man duniya gaba daya yana cikin kasar saudi arabia ne hmm. amma kuma yahudawa wannan sai abin da suka ce musu suke yi saboda ayyukansu gaba daya da kamfanoninsu gaba da yana cikin america da ingila yawancinsu su duk wannan wannan arzikin da kake ganin yake zuwan nan kasa shi idan duniya gaba daya musamman yahudu da nasara yana kan wannan wurin saboda haka za a ga cewa kasar saudiya kasa ce ta musulmi amma tsarin mulkin su kaga kasa ce wacce ita kadai ce a duniya kasa guda ɗaya tilo wani take da gidan sarauta kuma gidan sarautar ne shike mulkin kasar ba demokradiyya ba amma amerika ba ta cewa komai ingila ba ta cewa komai isra'ila ba ta cewa komai ne dalili saboda suna musu abin da suke so saboda haka kasa ce ta musulmi kuma nan ne cibiyar duniya kuma nan ne yake da wuraren da ta kamar su a duniya sai kuma ansar tambayar idi shu'aibu mai son jin dan takaitaccen tarihin kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta opec idan malam idi na saurare ga tsohon injiniya a kamfanin man najeriya nnpc injiniya hailani muhammad wanda ya ce wato a gurguje maganan kungiyar ta opec a bagdad ne ali 960 a watan goma na septemba shi ne aka je aka haɗu a bagdad wato iraq kenan mm. da saudi arabia da iran da iraq da venezuela su ne na farko da suka kafa wannan kungiya na wayanda suke da wannan mai kuma sun kafa wannan kungiya ne don su tabbatar da cewa a kowane lokaci an samar da mai a duniya in ma akwai wani matsala su ne za su zauna su gyara Hmm. To da aka kafa wannan kasashe guda hudu ne sai alif ɗari da sittin da ta zuwa biyu shine wasu kasashe guda tara kuma suka haɗu da wayannan na farko suka haɗa wannan kungiya na fito da mai a duniya. Hmm. Sannan kasar akwai Indonesia da suka tara da Najeriya. ina ganin najeriya mu ne na shida na eh, fitar da eh, gurbataccen mai eh, a duniya hmm. to injiniya ina son ya san ko shin wace ƙasa ta fi arzikin man fetur a duniya ƙasar da ta fi arzikin mai a duniya ita ce saudi arabia sai iran sai iraq sai venezuela sai kuma akwai indonesia sai Najeriya. Najeriya mu muna fitar da miliyan biyu ganga miliyan biyu da dubu dari bakwai ne a kowane rana. Hmm. To injiniya yaya akan kayyade wa kowace ƙasa adadin yawan man fetur ɗin da za ta rinka fitarwa a kasuwannin duniya? Wace ka'ida ake bi? A gurguje wannan kungiya na OPEC ita suke ba da umarni wannan ƙasa kaza ga abin da za ki kawo hmm. kuma sun duba ne a yawan mai da kowace ƙasa take da shi. To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da injiniya Hailani Muhammad waɗanda suka ansa mana tambayoyin da kuma wanda ya haɗa mana sautin Hail Hailu da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. Masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga na sanyin na da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Shekaru biyar kenan da ɗan wasan cikin gida ko ɗaya ya kasa samun shiga a babbar ƙungiyar kwallon kafar Super Eagles ta Najeriya a ƙarƙashin jagorancin koci Gano Turo. Idan ka ɗebe mai tsaron gida na ƙungiyar Heartland Ikechukwu Ezenwa. an yi ta kai ruwa rana tsakanin ro da hukumar kwallon kasar har ma da ma'aikatar wasanni akan matakin na kocin na kin daukar 'yan wasan cikin gida a babbar kungiyar daga cikin ayyukan da ke kunshe a kwanta ragin na ro akwai sanya ido ga wasannin Lig-lig na cikin gida domin gano hazikan 'yan wasa da za a zuba a babbar kungiyar kasar to sai dai kocin dan kasar jamus ya ce ya ɗauki matakin ne saboda yanayin da ake ciki a kasar inda 'yan wasa kalilan ne suke samun tsallakewa domin taka leda a turai saboda ba su da kwarewar da ta kamata a yayin da kuma kasar take da 'yan wasa da dama a turai din da za ta iya dogaro a kansu kungiyar kwallon kafar liverpool ta ingila ta yi allah wadda da halayyar wasu magoya bayanta a lokacin bikin murnar nasarar da ta yi na lashe gasar premier ta bana liverpool din ta sami tabbacin lashe gasar ne a ranar alhamis sakamakon galabar da kungiyar chelsea ta yi akan manchester city duk kuwa da cewa akwai sauran wasanni bakwai akan malakakar wasannin murnar nasarar da liverpool din ta yi na lashe kofin karon farko bayan shekaru talatin ya sa masoyan kungiyar tattaruwa a birnin na liverpool inda suka yi ta wasan wuta da ababen fashewa duk da dokokin hana tarukan jama'a da ke akwai a birnin magajin garin birnin na liverpool joe anderson ya ce wannan halayya kan iya kawo takun saka tsakanin birnin da kuma kungiyar ta liverpool a daren juma'a ma an ci gaba da taron murnar da ya hada har da mata da yara kanana lamarin da ya sa sai da 'yan sanda suka shigo domin tarwatsa su to sai dai kungiyar ta liverpool ta wallafa a shafin ta yanar gizo cewa ba za ta lamincewa wannan halayya ta masoyan nata ba Ƙungiyar ƙwallon kafar masu ta ƙasar Faransa ba ta sayarwa ba ce a cewar shugabanta Jacques Henry Road. A yau Asabar biyo bayan rahotannin cewa wasu hamshakan attajirai na yunkurin sayan ƙungiyar. Erod eh, ya ƙara da cewa muna godiya ga dukkan waɗanda suka nuna sha'awar sayan ƙungiyar to amma fa ba mu da ra'ayin sayar da ita. kalaman na erod na zuwa ne bayan rahotannin cewa hamshakin attajirin nan da ada yake mallakar kungiyar kwallon zari ruga ta toulon ta kasar faransa mura bujalal ya yi ta yin sayan mase a kan kudi euro miliyan 700 daidai da dala amurka miliyan 785 amma tare da haɗin gwiwar wasu masu saka jari na kasar saudiya ta yin ya kunshi euro miliyan 300 na sayan kungiyar miliyan 200 na biyan basuka da kuma wasu euro 200 na sayan 'yan wasa To domin samun cikakkun labaran wasanni sai a ziyarci shafinmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma a bibiye shafinmu na Twitter a voa hausa. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu kuma bari mu miƙa sakon ta'aziyyar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga abokin aikinmu gida Jibrin. Na rashin wani kawunsa da ya yi Alhaji Hassan Usman a birnin Zaria. Ta da fatar Allah ya mishi rahama, Allah ya sa iyakar wahalar kenan. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin. sai kuma wanda ya haɗa mana sautin shirin haili haili ni ne naku yusuf aliyu harande ke fatar ku